excellente journée. À bientôt. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a safiyar yau Litinin 21 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga kanan labaran duniya. kafofin yaɗa labaran ƙasar labanin sun rawaito cewa isra'ila ta kai wani hari ranar lahadi kan rassan wani banki mai alaka da ƙungiyar hezbollah wani jirgin ruwan yaƙi na amurka da kanada sun bi ta mashigin taiwan mai matukar mahimmanci a jiya lahadi haka kuma za a ji cewa hambararren mataimakin shugaban kasar kenya ya ci ciki ubangidansa william ruto a matsayin mugu mara tausayi yana mai gargadin cewa rayuwarsa na iya shiga cikin haɗari kanin labaran kenan a bangaren rahotannin za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta sake jaddada shan alwashin shawo kan matsalar tsaro da ta yi wa kasar daurin minti to duk da sauki ya samu muna so saukin ya ci gaba da samuwa yanda za a ce kwata-kwata babu matsala ko kankane a plato haka zalika muna tafi da rahoto kan yadda al'ummar niger ke ganin har yau fa ba su rabu da bukar ba dangane da yadda ake yawan fuskantar ɗauke wutar lantarki baya-bayan na a jihohin ƙasar sanadiyar lalacewar waɗansu na'urori a najeriya da ke baiwa ƙasar ta nijar wutar lantarki na sujana masu albarka allah ya ba su ikon ƙulla yarjejeniya na mu samu wuta ta mu takammu sai a biya mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafa a cikin shimar kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafe da shirin ciki da gaskiya da masu magana suka ce wuka ba ta huda shi to amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya kafofin yaɗa labaran ƙasar labanan sun rawaito cewa isra'ila ta kai wani hari ranar lahadi kan rassan wani banki mai alaka da ƙungiyar hezbollah ciki har da kusa da tashar jirgin sama ɗaya tilo a ƙasar bayan da sojojin isra'ila suka yarda cewa za su kai hari kan rassan bankin alqad al-hassan hare-haren da yana nuni da faɗaɗa yakin da isra'ila ke yi akan kungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran bayan shafa shekara guda ana musayar kan iyakokin da ya barke a ƙarshen watan satumba zuwa wani ƙazamin yaƙi kamfanin dillancin labaran igna na labanan ya ba da rahoton cewa an kai hare-hare sau goma sha ɗaya a yankunan kudancin birnin beirut da dama daga cikin sun kai hari kan al'aqad al-hassan wanda isra'ila ta ce yana bada tallafin kuɗi ga ayyukan da ƙungiyar hezbollah ke yi kan isra'ila ministan tsaron isra'ila ya gallant ya shaida sojojin jiya lahadi cewa suna ƙara kai hare-hare kan ƙungiyar hezbollah a ƙasar labanan tare da lalata wuraren da ƙungiyar hezbollah ta shirya amfani da su a matsayin wajen kai hare-hare kan isra'ila wani jirgin ruwan yaƙi na amurka da kanada sun bi ta mashigin taiwa mai matukar muhimmanci tare a jiya lahadi ƙasa da mako guda bayan da ƙasar china ta gudanar da wani atisaye na yaƙi a tsibirin inda jin ta allah wadai da shirin a matsayin haifar da rudani sojojin ruwa na amurka wani lokaci tare da jiragen ruwa da ƙasashen ƙawance suna wucewa ta mashigin sau ɗaya a wata ita ma ƙasar china da ke ikirarin yankin taiwan a matsayin ƙasarta ta kuma ce babban hanyar ruwan nata ne rundunar sojan ruwa ta amurka ta bakwai ta faɗi yau litinin cewa jirgin ruwan amurka uss higgins da jirgin ruwan canada hmcs vancouver sun yi ta zirga-zirga da suka saba yi a jiya lahadi ta cikin ruwan inda ake amfani da 'yancin zirga-zirgar teku kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta tanada tafiyar ta nuna aniyar amurka da canada na tabbatar da 'yancin zirga-zirgar ababen hawa ga dukkan ƙasashe in ji sanarwar jiya lahadi shugaban kasar brazil luis inacio lula da silva ya soke bulaguran da zai kai kasar rasha domin halartar taron brics biyo bayan shawarwar likitocin da aka bashi na kaucewa yin doguwar tafiya na wani dan lokaci bayan wani hatsarin da ya a gidansa da ya ji rauni a kansa A cikin wata sanarwa, ofishin shugaban kasar ya ce Lula mai shekaru 78 yanzu ya halarci taron BRICS ta hanyar hoton bidiyo. Da farko an shirya zai tashi da karfe biyar na yamma a jiya Lahadi. A cewa wani rahoton likita da asibitin Sirio Livens da ke Brasilia ya fitar. Lula ya samu rauni a bayan kansa a ranar Asabar. Rahoton ya ce an shawarci Lula da ya kauce tafiye-tafiye ta jirgin sama mai nisa, amma yana iya gudanar da ayyukansa na yau da kullum. Gaba kaɗan a cikin shirin sarfili zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya, amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu Najeriya. Inda ministan tsaron ƙasar Alhaji Muhammadu Badar Abubakar ya sake nana tashan alwashin ganin bayan matsalar tsaro a Najeriya, ciki kuwa har da Kwata ta yamma da Bauchi wato jihar Filato. Ya furta haka ne a yayin wata ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki a harkar ta tsaro. Daga Jos a Najeriya ga Zainab Babaji da cikakken rahoto. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara jaddada alkawarinta na shawo kan matsalolin tsaro da suka yi da baibayi a wasu sassan ƙasar. Ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammadu Badaru Abubakar a wata ganawa ta musamman da masu ruwa da tsaki da suka hada da sarakuna, shugabannin al'umma da na addinai da kungiyoyin mata da matasa da jami'an gwamnati a shalkwatar rundunar soji ta uku da ke barikin rukuba a nan Jos. Ya ce matsalolin da jihar Filato ke fuskanta abu ne da za a iya magancewa. To duk da sauki ya samu muna so saukin ya ci gaba da samuwa yanda za a ce kwata-kwata babu matsala na ko kankane a plato kan harkar tsaro. Wadansu sababbin matakai da za a sa ne na tabbatar da cewa wato wannan zaman lafiya ya dore? Eh an tattauna sosai kuma kowa ya faɗi bayani cikin aminci da gaskiya da bayyana matsalolin da kuma shawarwari na yadda za a yi maganin matsalolin ko matsalolin ba wasu masu damuwa ba ne muna ganin tsakanin gwamnatin tarayya da ta jiha da shugabannin local government za mu iya ah, samo bakin zaren kuma a yi maganin wannan matsalolin yadda za a sami eh, zaman lafiya mai dorewa. Ministan tsaron Najeriya kenan Alhaji Muhammadu badaro Abubakar. Masu ruwa da tsaki daga ƙananan hukumomi biyar ne da suka hada da barikin ladi, bokos, manguriyom da wase da ke fama da tashi-tashen hankula su ne suka halarci zaman tattaunawar. Sunana Honorable Garba Abdullahi Muhammad ni ne chairman na gan Allah na jihar Plateau. To abubuwan da aka tattauna gaskiya sun yi ma'ana minista da ya zo ministan tsaro ya ɗauki abin da mahimmancin gaske kuma na ji daɗi an faɗa masa gaskiya mutane da suka yadda suka zo din sun yi imani a zauna lafiya misali sarkin wasa ya yi magana da sarkin kanam cewa kawai sai a turo mutum daga abuja kawai an bashi lasin ya zo ya yi maini sai a kori mutane a garinsu a kore su a gonakinsu kai da gonanka kakanni da kaka da kakanni an kore ka an yi mainin. kuma an gama mainin din ba wutar lantarki ba ruwan sha ba hanyoyi ba asibiti ba makaranta ina amfanin wannan ci to aikin gwamnatin tarayya ta yi maganin gurin nan a suna na emmanuel balamulpu ne chama na karmar hukumar mungu da yake shi minista da kanshi na tsaro na kasa ya zo da kanshi ke makin gayan da taron ya kasance an gane wa juna in ubangiji ya yarda ina ganin wannan zai taimaka ba kaɗan ba za a samu zaman lafiya insha Allah. basarake uja naguta fanzo johnson jauro magaji ya ce ba sarakuna matsayinsu a dokance zai taimaka muna so kamar mu sarakuna in kika ji maganar da aka nan gurin mu ma ya kamata kara mana karfi saboda mu ma mu samu yanci mu ce kai daga ina ka zo me ka zo yi suwa suwa ka zo ka ga musu kafin ka zo wannan wannan kauyen wannan garin ya kamata mu samu karfi mu ce kai kayi laifi dogare ku kama shi a kai shi kuku saboda ya je ya sata a gonan wani ko kuma ya je ya kama eh, shanun wani mai ba gwamnan jihar plateau shawara kan harkokin tsaro birgediya janar gagji shifi mai ritaya ya ce sai mutane sun fahimci junansu kafin samun zaman lafiya mun gane cewa mutane ba su gane juna ba ne akwai abubuwan da ke faruwa za a ga wannan ya dauka haka aka yi wannan kuma ya dauka haka aka yi sai ga ba gane juna ba na biyu kuma muna so cewa kan mutane su dauka cewa lallai sai abin da suke so shi za a yi musu kafin a samu zaman lafiya dole wannan dan ba da waje kaɗan wannan ma ya ba da waje kaɗan kaga in an yaka to za a samu zaman lafiya din. a cikin shekaru fiye da 20 da aka samu rashin fahimta a tsakanin wasu al'ummomin jihar plateau dai an tafka asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria an gaida zainab babaji da wannan rahoto yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. jiya lahadi hambararren mataimakin shugaban kasar kenya rigathi gachua ya caccaki ubangidansa william ruto a matsayin mugu mara tausayi yana mai rigadin cewa rayuwarsa na iya shiga cikin hatsari majalisar dattijai ta tsige ga gachawa bisa tuhuma-tuhuma biyar cikin goma sha ɗaya da ake masa ranar alhamis amma umarnin kotu ya dakatar da shirin maye gurbinsa na yi mamakin yadda mugun mutumin nan da na taimaka ya zama shugaban ƙasa na yi imani da shi wanda aka tsananta masa a lokacin da na goyi bayansa zai iya min mugun nufi kamar yadda ya shaida manema labarai mutum mai shekaru hamsin da tara da haihuwa ya ce an janye tsaronsa tare da tura ma'aikatansa baki ɗaya hutun dole Yakin neman zaben shugaban kasar Amurka na zagaye na karshe kafin ranar zaɓe a hukumance ranar biyar ga watan Nuwamba. Inda mataimake shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da abokin hamayyata na jam'iyyar Republican tsohon shugaban Amurka Donald Trump suka fi mayar da hankali ne kawai kan jihohi bakwai masu muhimmanci. Waɗanda watakila su ne za su tantance sakamakon. Fiye da mutane miliyan goma sha hudu sun riga sun kaɗa ƙuri'arsu da wuri. a cewar ɗakin binciken zaɓe na jihar Florida. Kuma da yawa za su yi hakan a cikin kwanaki masu zuwa. Yayin da kusan dukkanin jihohin kasar hamsin suka buɗe rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a da wuri da kuma karɓar ƙuri'u ta hanyar aika wasiƙu. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna fafatawa na daga cikin mafi kusanci a cikin shekaru da dama, inda Harris take da ɗan rinjaye da daga ƙarshe mahaukacin guguwa da aka yi wa lakabi da suna oscar ta afka gabashin ƙasar cuba tsibirin da ke fama da katsayar wutar lantarki bayan da ta afka kudu maso gabashin bahamas cibiyar da ke kula da guguwa ta amurka da ke miami ta ce guguwa ta isa lardin guantanamo na ƙasar cuba da ke kusa da birnin barako da yammacin lahadi tana ɗauke da iska mai tafiyar mayil 80 cikin sa'a masu hasashen sun ce ana sa ran samun ruwan sama mai inci biyar zuwa goma a gabashin cuba har zuwa ranar talata inda wasu keɓaɓɓen wurare za su kai inci goma sha biyar mahaukaciyar guguwar oscar ta isa tsibirin great inagua a cikin bahamas a safiyar lahadi ana sa ran za ta haifar da wasu ƙarin munanan guguwa masu haɗari da za su iya haifar da gagarumar ambaliya a bakin teku da sauran yankunan kudu maso gabashin bahamas. Sarfila hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma sai birnin kwanni na jamhuriyar Nijar inda wakilinmu da ke can Haruna Mamman Bako ya shaida mana yadda ake fuskantar yawan ɗauke wutar lantarki a baya-bayan nan a jihohin ƙasar ta Nijar. sanadiyar lalacewar waɗansu na'urori a jihar kabin najeriya inda daga can ne ake aikawa ƙasar ta nijar da wutar lantarki inda 'yan ƙasar ta nijar suka ce da alama mahukuntan ƙasar ta su basu ɗauki darasi ba tun katse musu wutar lantarkin da najeriya ta yi na tsawon watanni takwas yayin juyin mulkin da aka yi a ƙasar a shekarar 2023 kada in ja ku da nisa ga haruna da ƙarin bayani. A baya-bayan nan ana huskanta yawan ɗaukewa wutar lantarki a dokacin jihohin jamhuriyar Nijar da ke samun asalinsa daga lalacewar waɗansu na'urorin jigilar wutar da ke jihar Kebin tarayyar Najeriya kamar yadda kamfanonin watsa wutar lantarkin ƙasar Nijelek ya sanar. Sai dai da dama daga cikin 'yan ƙasar na jamhuriyar Nijar ne ke ganin cewa ƙasar ba ta ɗauki darasin yankan wutar da tarayyar Najeriya ta yi mata ba na tsawon watanni takwas biyu bayan juyin mulkin shekara 2023 kamar yadda asuman kahinta da nasiru paper ke cewa to ita kadai wannan ma matsala ta wutar lantarki in suka mana maganin ta to sai mu ce alhamdulillah to kuma matsawar da ko mu samu haka nan ba gaskiya mu za mu ga sai mu ce ma ba a ma yi komi ba wayannan sujana masu albarka Allah ya ba su ikon ƙulla yarda na mu samu wuta ta mu ta Tun lokacin gwamnatocin da suka gabaci na sojan kasar a yanzu sun ayyana kokarin su na shao wutar lantarki mai aiki da man diesel daga matatar man kasar Soraz da zai raya jihohin Zandar Maradi da Matawa Hasalima da Girka wata tashar watsa wutar lantarki da hasken rana a garin Malbaza sai dai har yanzu ana iya cewa da sauran zomo kaba ko da yake kamfanin gidan wutar lantarki lantarki nijelek na nasa kokarin samar wa kasar wutar lantarki in ji alhaji jafaru dubai ma'aikatan wuta ta nijar gaba dai suna kokari gaskiya saboda duk yadda za a yi sai sun samu sun dan rarraba mutane wuta duk da matsalolin da an kai ta samu to alhamdulillah kuma yanzu ka duba ai ka ga zandar da ita da maradi ina ganin har da wani bangare na jihar ta suna amfani da wuta ce wadda an kai kokari an ka hada ta cikin kasa shi menene ke kawo wa tafiyar hanwainiya a kasar game da samun wadataccen wadatacciyar wutar lantarki wannan ita ce tambayar da na yi wa a semi ciroma na kungiyar rotab mai saka idanu harkokin makamashin wutar lantarki da ma ma'adanan kasar wanda ya ce gwamnati ba ta sa kuɗaɗe a wajen tanadar da makamashin sai dai wasu kamfani can ko kuma nijeriya ta tanadar da shi ta saida mu mu kuma kamfanin mu na nigeria ya saida ma 'yan ƙasa game da ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ke yi domin warwarewa 'yan ƙasar matsalar wutar lantarki gwamnan jihar tawa Kana. Jamal Umaru Tawai tare da ministan makamashin kasar sun kai ziyara a wurin da wani kamfanin kasar Birtaniya Sabana Energy da waɗansu 'yan kasar ta Nijar ke ƙoƙarin girka turkan watsa wutar lantarki mai aiki da bugawar iska tsakanin Madawa da Malbaza a cikin jihar Tawa da ya sa gwamnan jihar Tattawa bayyana ƙoƙarin gwamnati a wannan fannin talakari da wahalar da suka sha a can baya. Mun sha wahala bisa harkar lantarki. bisa haka wannan ne muke ce alhamdulillah a yi kokari wannan project a samu a yi shi saboda in an kai shi lalle ne ya zaɓa cikin matsala ta harkar lantarki wanda ke aiki da iska nan wannan jiha ne an ka zaɓa kenan ni akan gwamnan jiha dole in ce lalle na ji daɗin haka nan tun da cikin jiha ta ce. a cewar abbas bawa mai sharhi akan harkokin da suka shafi makamashi samun 'yancin kai a fannin wutar lantarki zai taimaka domin samarwa matasa ayyukan yi da yaƙi da talauci a cikin ƙasar. Allah ya ba mu bamu makamashi na nukiliya wanda muke iya sarrafa a yi wuta ya bamu gawayi ga ruwa kuma Allah ya bamu wanda ana iya sarrafa su kuma a yi wuta da su duk lokacin da mun ka samu an ka kare da matsalar wuta to insha allahu za ku ga kamfanuka sun zo daga ko ina sun kawa kuma akwai kamfanuka cikin ƙasa shi zai kawo aiki samari za su samu ayyuka waɗanda ke zaman banza su ma za su samu ayyuka ga daɗa arzikin ƙasa kuma yana ta ci gaba sannan kuma za a samu a yi yaƙi da talauci. Wutar lantarki na dai kasancewa ɗaya daga cikin abin more rayuwa da kowane ɗan ƙasa kan yi kokowa ko kuma gogoriyon samu domin samunsa don lilwanta rayuwarsa. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. An gaida Haruna Mamman Bako masu sauraro ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin washinton DC kan mintoci 1625 da kuma daya yanzu kuma lokaci ne da zamu je ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan Adam. A yau za mu ɗaura kan zargin da al'umma garin Garba Shedi na jihar Taraba ke yi wa sarkinsu na yanka mai daraja na uku. Da babaki rakan filaye da gonaki har ma da cin zarafinsu. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Al'umma garin Garba Shedi da ke jihar Taraba a Najeriya sun tunkari wannan shiri da korafin cewa sarkin su mai daraja ta uku alhaji mai gandukugu ya kwace wa talakawansa filaye da gonaki talatin a da biyar ta hanyar zalunci baya ga zarkin mulkin kama karya ga talakawansa har ma da cin zarafin tsofaffi idan kuma wani ya tanka ya fuskanci barazana ga rayuwarsa kamar yadda za a ji daga bakin wannan bawan Allah da muka sake sunansa. Badagalan da sarki yake sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una don duk tsammanin mu da tunanin mu ya wuce wuri in ka ce ya taba ka ko ya taba dan uwanka za ka yi magana ma karshen ta sai ma barazana da makami ko kuma ya ce zai kashe ka da ga gashi yanzu yankin garbashe da garin su nan ma ya taba su arama malam ɗanladi da suman ɗayiru garin su gefen yala abuja kuma ya taba mutane da yawa duka a yankin garbace da ne duka a yankin garbace ne yakin kai gama akwai su salo da sauransu wanda ya karbi gonakin su ya sai siyar o oh, sayarwa ma yayi a wannan gefe wannan duka sayarwa yayi hmm. sakamakon ya ce guraren kakannin su ne don magana wani bako ya zo shi in an aifi kakanka a wurin ma in kai ba jirin bane kai bako ne kawai jirin wani yare ne jirin su eh. yaren yankin kenan eh jirin yaren shi kenan kuma kalilan ne a cikin al'umman kai gama hmm. su ne kaɗan diga ciki ma amma su ne yake mana kaka gida dukomi na hausa fulani da sauran sauran kabilu yana kwacewa in kai ba jirin ba. Me gaskiya al'amari da aka ce sai ya kori Hausa Fulani a yankin Garbace dai. Eh lalle wannan ya faɗa da babban murya ba wai a waje ba ma har cikin masallacin ya ziyarci masallaci don ba wai ibada yake ba tunda mutum da ya ce ya yi ridda shi ya koma al'adan kakanninsa tsafi to wannan lalle yana barazana haka muna jin labari da kuma abubuwan da muka gani da idonmu don akwai wani babanmu kakanmu wanda ya barazanan zai dake shi ma kuma mai anguwa ne da yake a sa. To yanzu wannan al'amari da irin cabe a wannan yanki wani kira kake kuke da shi ga gwamnati duba da cewa ga dai halin da yanzu kuke ciki kuma ga halin da kuke shirin shiga gaba gaskiya ina kira da babban murya ga gwamnan mu na jihar taraba don mutum ne mai kima kuma mai bin kadun al'umma muna son ya duba lamarin nan ya kwace mana hakinmu to Allah ya kyauta idan watakila mai sauraro zai iya tunawa a makon da ya gabata dan juma yusuf garba shedi ya ba mu labarin yadda wannan sarki kwace mahaifinsu wata tafkekiyar gona lamarin da ya sa sai da suka dangana da kotun shari'a. To wanda suka zo suka yayyanka nan ne kotu muka gaya ma kotu muka gudu muka je wajen kotu muka gaya ma kotu ta zo ta tura court order ta ce kowa kada ya taba. To nan ne mai ya kira mu ya neme mu ya ce don Allah mu zo mu janye wannan maganan a kotu a zo a yi sulfu. Kun janye? Ba mu janye ba mai da ya kira mu ne ce mai yayye eh, eh. a dun da aka fara ciyamomi babu irin ka domin ba wanda ya nema a zo a yi sulfu sai kai tun da ka nema a yi sulfu mu ba za mu ki sulfu ba domin musulmi an san shi da sulfu ko ba haka bane. Kun je sulhu? Mun zo mun yi zama daya mm. mun yi zama na biyu mun yi zama na biyu to akan zamu daidaita ne to nan sarki ya tura a kira ma'aifina da ya tura a kira ma'aifina ma'aifina sai ya ce ba zan je fadan sa ba yace shi ba zan je fadan sa ba me dalili yake gaya ma dogare shi dogari ba zan je fada ba ka gaya mai martaba duk inda yake so ya aike ni a mazaunin sa na sarki zan je idan sulhu ne zan je amma ni a yanzu ba zan je fadan sa ba ya sake min walakanci irin abun da ya min guda biyu nan kuma dogari ya gudu da sauri ya je ya gaya ma sarki sarki yace ka je ka gaya masa musu musguna masa ba don Allah ya zo ya sake dawa shi don Allah sarki ya shekaje kar ya hada ni da Allah ya je shutar da ni ko malam sai kani na Rabiu sai shi baba muje sai Rabiu ya goye shi a mashin suna zuwa bakin barandansa bai tsaya fa ya bari ba daga na fara narka masa ashar ba abun da ya rage masa na arziki shi mahaifin shi sarki mm, ya ta zagi mahaifin ya ta zagi mahaifin mu ya tashi zai take shi ba nan ne da ya tashi zai take shi nan ne ya fadi shi sarkin ya fadi shi sarkin ya fadi ko ba kamar nan ne mahaifin mu kawai sai ya tashi ya kama hanya domin tafiyan ma ba lafiya bai karisa sa ba san yanayin shekaru sarki yana cewa ya tsaya bai juya ma ya kalle shi ba bai ce masa kala ba a lokacin sai girani ya ce to sarki fa yana so ya kashe shi masu sauraro hatta tsohon dan majalisar wakili na yankin garba shedi wanda hakimi ne mai rawanin garkuwar masarautar ya tabbatar da zargin tare da cewa shi ba zai goyi bayan zalunci ba. A ba zan ce don ni ne garkuwansa zo in goyi bayan zalunci ba. Ni ban yadda da zalunci ba kuma ban yadda a yi zalunci ba. Saboda haka wa'annan abubuwa wa'adda aka lissafa duka shi sarki mai gandi manu kuku yana yin su. Wace filaye cin zarafin mutane walakanta tsoffi yana yi wannan. Hatsari ne kwarai da gaske musamman ma mutum ɗan dangi ne ka ce za ka taɓa shi gaskiya tashin hankali ne ba kyau to a matsayina na garkuwan garbace ne na ɗan majalisan masarautarsa gaskiya yana aikatawa don nima ma gashi yana so ya kwace min fili ya ce a wajen suke tsafin su shekara ɗari biyu da suka wuce a nan kira da zan yi shine wa'adda hukumar da ya kamata su tsawata masa domin a samu zaman lafiya domin idan ya ci gaba da wannan abubuwa to a gaskiya mutane fa za su ja layi bare bare ma ya furta ya ce ya kulla da hausa fulani a nan garin garbace ne kuma yawan mutanen da suke wannan gari na kai gama a garbace ne dukkansu yawancin su hausa fulani ne amma ka furta shi sarki mai gandi ya furta ya ce ya kulla da su to kaga a nan a gaskiya in ba dai an yi masa magana ba ya dawo kan taitayinsa to abu za ta lalace mu kuma muna son zaman lafiya ne irin da nake yi shine jama'a su zauna lafiya duk abin da ya yi ka a saurare shi mu zaman lafiya muke so a zauna lafiya kuma hukumomin da ya kamata a sanar da su ana sanar da su masu filaye kuma za su je kotu su domin a karbi su to saboda haka jama'a su yi hakuri a garbace da shi wannan tsoho da aka masa wulakanci iyalansa da 'ya'yansa Allah ya ba su hakuri Allah ya hoci zuciyarsu su yi hakuri insha Allahu za a ɗauki hukuncin da ya dace bisa hanyar da ya dace. Allah ya kyauta. Jin waɗannan ƙorafe-ƙorafe wakilinmu na jihar Taraba ya kira mai martaba sarkin Garba Shedi, Alhaji Mai Gandu Kugu, wanda ya musanta zarge-zargen ta hanyar amfani da wasu kalmomi da ba za mu iya sakawa a rediyo ba. Amma ga abin da za mu iya ciro muku cikin hirar. Za mu yi musu kwashe na don SS, duk abin da suke SS suna yabe ni, gwamna yana yabe ni yadda yana tafiya da abin nan. Wani wuri ma ya ce yana karya wai sun mulki a yaushe mutumin da zai zo eh, muna mun fara abin mu 17 su ba san muna da gazet muna boye ba mai don irin wancan wawaye ne sai irin wanda za ka zo ka ci mitin da za a yi da ss za a mero a gwamna reply kai za ka duba abin da wuri suna da fili za ka ci ai in na taba karban filin wani ma ɗayan ya je ya ɗauki filin bank wanda mu muka ba bank ya ce ya je ya saya mu mun ce bar wurin ne ya je ya rubuta fitike wai na kwace kayan sa dan kwace eh, ban na wani na mutanen gari ne mu ne muka ba amma na mutanen gari tun da ya garbashe da yaron shan bai yi makaranta ba na kira shi na ce ya san na girmi maman shi ko yaushe haka baban shi ya aure shi kudi ya kare sai hauka dukansu ba su da komi yanzu don fada ne ba su yi wa sarakuna daidai ba suna su kudi ya kare je sai karya gidan rediyo gidan rediyo su je ss mana ba kotu ne gidan rediyo kan ba su suna yada labaru kawai ba ni ko ba ni da na fi so ma irin wannan a yada duniya ma na ji daɗi ma ba wani waɗansu ma ba san ni sarki ba ne mama baturin da ina zuwa wurin baturai sun so suna koyan yare mu wanda su suka yi rubutu suka abin nan tun native menene ka zo ku zo kwanan nan ba wai 66 years ba ka zo ka ce wai me me duka za mu yi inviting naka an ce mu yi hankali da nan kan mu sai wa foreigner da ne wancan kare suke Allah ya sha bai yafe musu ba gwamnatin jihar Taraba domin jin ko tana sani da wannan badakala da ke faruwa ɗaya daga cikin yankunanta. Abin da ya ake nan akan wannan batu. Sai dai idan wani sabon abu ya fito za mu sake dawowa domin kawo muku. Yanzu a madadin Lado Salisu Garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. To sai a biyo sarfilin a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu kafin mu karkare ga takaitattun labarai. kafofin yaɗa labaran ƙasar labanan sun rawaito cewa isra'ila ta kai wani hari ranar lahadi kan rassan wani banki mai alaƙa da ƙungiyar hezbollah ciki har da kusa da tashar jirgin sama ɗaya tilo a ƙasar bayan da sojojin isra'ila suka in cewa za su kai hari kan rassan bankin alqad al-hassan hare-haren da yana nuni da faɗaɗa yakin da isra'ila ke yi akan kungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran bayan shafa shekara guda ana musayar kan iyakokin da ya barke a ƙarshen watan satumba zuwa wani ƙazamin yaƙi wani jirgin ruwan yaƙi na amurka da kanada To masu sauraro baki daya tilas za mu dakata a nan a cikin wannan shirin na yanzu sai kuma a kasance da mu an jima da hantsi idan Allah ya kai mu wato da misalin karfe takwas na safe kenan agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe bakwai agogon GMT da Ghana domin jin maimaicin wannan shirin. baki ɗaya kuma a madadin la hashin ɗin da ya taya na gabatar da shirin sai dadi balawe da ya ba da umarni da injiniyan mu na yanzu mr charles hawa sharif ke muku fatan alheri sai an ku.